الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن المسلم من المسلم ولو كان تَتَّقُونَ لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا جمعة بل إن شاء رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da daren goma sha bakwai ga watan jun huzairan dubu biyu da goma sha shida allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa maratan ukura a wannan masallaci namu na usman bin kodiyo saboda ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa da kuma ba mu ikon aiki da abinda za mu faɗa da kuma abinda za mu saurara mal ilmu illal al'amal bihi ilmi baya da wani amfani ga mai shi matukar babu aiki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abinda muka sani na gaskiya kamar yadda aka saba za mu fara da amsa abin da ya sauƙaƙa na tambayoyi da aka mana tambayar mu ta farko tana cewa ina da yaran da na haifa amma matalauta ne ko yana halatta mutum ya ba wa iyayensa ko 'ya'yansa zakka idan ya fitar wato idan ya fitar da zakkar Eh, amsa kan wannan akwai wani babban malami ibn al-munzir sananne ne ya mutu hijira na da shekara 318 wato da su zuwa yanzu shekara dubu da wani abu kenan da suka wuce akwai littafin sana ijma da ake kira kitabul ijma in ka dubi shafi na bakwai ibn al-munzir yana cewa wa ajma'u maluman musulunci sun yi ijma'i ala anna zakata cewa ita zakka la yajuzu daf'uha baya halatta a bada ita Ilal walidai ne zuwa ga iyaye biyu uba ko uwa walwaladi haka nan baya halatta a bada ita ga da da mutum ya haifa da tsazon su kenan fil hali lati yudbaru dafi'u ilaihim ala nafaqati alaihim ba halatta su ba da wannan zakka a cikin halin da ake shari'a take tilastawa wanda ya ba su zakkan ya ciyar da su idan ciyar da su ya zama wajibi a kansa ba zai halatta ba ya ba su zakka ibn qudama abdullahi ibn ahmad al-maqdisi mashhurin malami ne sananne ya rasu shekarar hijira 620 ya ce a cikin littafin sa'udatul fiqh shafi na 142 yace la hillu sadaqatu li ghaniyin zakka ba ta halatta ga mawadaci wala li qawiyin muktasibin haka nan zakka ba ta halatta ga lafiyayyen mutum wanda yake da iko da zai tsorota abin da zai ci ya sha wala hillu li ali muhammadin zakka ba ta inganta ga iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa hum banu hashim sune banu hashim wa mawalihim wato dangin banu hashim da kuma wato bayansu da suka inta wala yajuzu daf'uha ila alwalidaini haka nan baya halatta a ba da zakka ga iyaye biyu wa in alaw ko da kuwa sun yi sama da baya halatta mutum ya ɗauki zakkarsa ya bawa babansa haka nan baya halatta ya ɗauki zakarsa ya ba wa baban babansa ko baban baban babansa har ya sama kamar yadda ba halatta mutum ya ba wa gyatumarsa haka nan ba halatta ya ba wa gyatumar gyatumarsa ko baban gyatumarsa har dai zuwa sama shi ne ma nan wa'in alahu wala ilal waladi haka nan ya halatta mutum ya ba da zakkarsa ga ɗansa wa in safala ko wa in safula ko da kuwa e, ɗayantakan wato ta yi ƙasa kamar da ba halatta ka ba wa ɗanka da ka ba da tsatsonka zakka haka ba halatta ka ba wa jikanka wato ɗan ɗanka ko ɗan jikanka haka dai ba halatta wala man talzamuhu mu'natuhu haka nan baya halarta ka bada da zakka ga duk wani wanda ciyar da shi yake zama wajibi a kanka wala ila kafirin haka nan baya halarta a bada da zakka ga kafiri fa amma sadaqatu tatawwu'i amma sadaqar nafila fa yajuzu daf'a ila ha'ula' yana halatta a ba da ita ga waɗannan da aka lissafta mutum yana iya ba mahaifinsa kyauta ko mahaifiyarsa kyauta ko wani kakansa kyauta ko ɗansa kyauta ko jikansa kyauta wannan ba matsala wa ila ghairihim haka nan yana halatta kyautar nafila a ba da ita ga wasu waɗanda aka ambata yanzu ya zo cikin abin nan littafin fatawar lajnatu da'ima tabbatacciyar kwamiti na babban majalisar malamai ta saudiya littafin wannan kwamiti a juz'i na goma sha eh, juz'i na goma shafi na sittin da shida kamar haka an yi tambaya aka ce hal yajuzu lil muslimi ko yana halatta ga musulmi an yadfa zakat fitri ya ba da zakkar fidda kai nasa da ya fitar ya ba da wannan zakka aw zakawati al ko kuma sauran zakkokin kamar zakkan farilla wanda na kace zakka da ita ake nufi yana halarta ba da ita li ibnihi ga ɗansa alladhi yata'allamu ba'idan anhu wanda yake karatu yana nesa da shi ko yana wata ƙasa ko dai yana wani wuri ga jawabi la yajuzu daf'u zakati al-fitr wala ghayriha baya halatta ba da zakkar fidda kai ko waninta ina zakati daga nau'ukan zakka lil ibni gada da mutum ya haifa da na tsatsonsa lianna nafaqatahu wajibatun alal abi domin ciyar da shi wajibi ne idan har bai da shi to wajibi ne uba ya ciyar da shi wannan magana ka eh, hana abin nan ba da zakka ga ga ga ga ga iyaye ko kuma yaya da mutum ya haifa muna ya fahimtar hujjojin daga wa'annan hadisai misali ibnu majah ya rawaito hadisi sahihi daga sahabi Jabir da Abdullahi Allah ya kara masa yarda anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya zo wurin manzon Allah ya ce ya manzon Allah inna li malan wa waladan lalle ni ina da dukiya sannan kuma ina da ina da ƴaƴa ni din na ya manzon Allah Allah ya bani dukiya sannan kuma ya bani ƴaƴa ko ya bani dukiya sannan ya bani ɗa walad anan yana ɗaukan ƴaƴa da yawa yana ɗaukan malan ɗa guda amma wa inna abi yuridu an yashtaha mali amma ba shi yana son ya garkuwa da dukiya ta kuma ya abin nan ya karbe min dukiya faƙala sai annabi ya ce da shi an wa maluka li abika da kai da dukiyarka ai na ubanka ne kawai haka menene idan babanka zai abin nan to idan ɗanka da abin da ya mallaka duk naka ne ya kuma za ka yi ka ba idan ka ba ɗanka wani abu ai ka ba kanka kenan saboda haka akwai ƙoƙarin wasa da addini kuma rashin kimanta harkokin shari'a wani ya fidda zakka kuma ya tura wani ƴaƴansa zai bawa kai da kaji abun ba za ka cewa ba da ta a ciki har yanzu imam ahmad ya rawaito hadisi da imam baihaqi da isnadi sahihi daga amr ibn shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa yace ata arabiyun rasulullah wani mutumin kauye balarabin kauye ya zo manzon Allah صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يشتاه مالي ما أفينا أنا سنيا يا كرب من دوكيا قال في النبي أنت ومالك كيد دوكيا تاكا liwalidika na ubanka ne duka da kai da dukiyar duka inna atyaba ma akaltum min kasbikum mafi kyawu mafi halaccin abinda ku za ku ci ku sanya a cikin ku ko ku sanya shi a jikin ku a matsayin sutura min kasbikum shine abin da kuka tsorota da kanku kuka nema da hannayenku wa inna amwala awladikum min kasbikum dukiyoyin da ƴaƴanku suka mallaka wannan yana daga cikin abin da za a ce kun tsorota shi dukiyar da ɗanka ya sha wahala ya nema tamkar kai ka sha wahala daidai yake da dukiyar da ka nema da kanka da nassin annabi fakuluhu saboda haka ku ci wannan dukiyar hani'an cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba matsala saboda haka sai a yi ta kokari akwai hadisin har yanzu yana da kyau kaga akwai hadisin da ibn hibban ya rawaito cikin sahihin sa da isnadi sahihi daga nana aisha Allah ya kara mata yarda cewa rajulan ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo manzo Allah yuqatimu abahu yana karan mahaifinsa fi dainin alaihi saboda wani bashi da mahaifinsa ya karba a wurinsa bai biya shi ba to ɗaya ya kasa haƙuri kenan faƙala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi haba baban ka yanzu ka kawo ƙara cewa ci bashi ka bai biya ba babu da ya ka fadiya an ta wa maluka da abika ai da kai da dukiyarka duk mallakar babanka ne menene a ciki kuma da haka ai ba ba maganar biya in ya biya wannan wani alheri ne tsakanin ku da ya ga dama amma kuma ba ga dama duk abin da ya karba ya wuce haka sai kuma ai addu'a Allah ya sa albarka hada yanzu Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi da Ibn Majah da isnadi sahihi daga Nana Aisha qalat ta ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna adyaba ma akaltum masi halal mafi daɗin abin da kuka ci ko kuke ci shi ne min kasbikum shi ne abin nan da kuka tsoro ta shi da hannayen kuka neme shi da hannayenku wa inna auladakum min kasbikum tabbas ku na daga cikin abin da kuka nema da hannayenku saboda haka abin da kuka mallaka ma naku ne قال الترمذي إمام الترمذي لوكة wannan hadisi حديثي أكرشي تعليق يتي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ilmi أكن ونن wannan yake akan wannan manufa yake mahaifi ko mahaifiya suna da dama sai amfani da dukiyar ƴaƴansu yadda suke so aiki akan wannan yake min asabin nabi daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasunsu qalu suka ce inna yada alwalidi mabsudatun fi mali waladihi tabbas hannun mahaifi a shimfiɗe ke a cikin dukiyar ɗansa ya kuzu masha yana ya abin da yake so wa ƙara ba'duhum amma an wasu sashen maluma da suke cewa ba za a buɗe mahaifi ko ba haka gaba ɗaya lokacin da yake so ya shiga kawai haka ba la fi min malihi yi da dama wasu maluma sun ce a yi da dama ya dauki karɓi dukiya ya dauki wani abu na dukiyar ɗansa illa in bal hajati ilayhi sai in akwai bukata amma haka kawai kamar yadda ko ba bukata ko da bukata babu tsara nan dai ajin ba ido ba ma da nan dai ba kilasu ba wani abin a zo a gani bane to wayannan hadisai duka an ka dube su a shirke na wannan ya nuna wanda ya ɗauki dukiyarsa eh, zakkarsa ya ba wa ɗansa kamar ya ba wa kansa ne domin abin da ɗansa ya mallaka kusan bai shiga mallakansa ba to kuma ma bayan ka bi abin da hikimomin al'amuran da ke ciki ai za ga cewa babu dukkan ina talakawa sauran jama'a ina talakawa sauran yan uwa su baffani da yayan baffani da kawuni da yayan kawuni da gugguni da yayan gugguni hmm? da ya findune za a ce ko da ya findunomi da wane ne da ƴaƴansu ina su kuma suke ina ka bude kawai shi kenan kowa ya hidda kansa ya ba dan ɗansa babu da taku a cikin wani saboda haka da Allah wanda Allah ya huwa kai mutu sai kokari abin nan sai abin da ya kamata cikin zakkar da suke fitarwa abin da ya tafi iyayensu uba ko uban uba ko gyatumar uba uwa ko uban uwa ko gyatumar uwa ko ɗa ko jika waɗannan sai su ta musu su ba su hanyar kyauta da sauransu su akwai hanyoyi na a ta musu amma ba wai zakka ba wanda asalin wannan kamar wani abu ne in ka shi kamar wata kazanta ta rike kuma kamar wuta ka Allah ya taimake mu na ga sai mu tsaya nan ramma ci gaba da karatun mu يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون بالعقل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر suna tambayar ta manzon Allah gane da giya da kuma tata alqimar ma hukmuhuma menene hukuncin su qul lahum da su fihi ma a cikin su ai fi ta'adihi ma cikin ta'amuli da giya da tata ismun kabirun akwai zunubi mai girma azimun wato mai girma wa fi qira'atin bil musallata a wata qira'a da ana karanta shi da samablu ba mu kuma ce ismun kabirun sai a ce ismun kathirun kathir don me lima yahsulu bi sababihi ma min al muqasama saboda abin da ke faruwa ta hanyar shan giya ko ta hanyar sata na faɗace faɗace faɗa da juna wal mushatama da zage zagen juna wa qawlul fuhsh da ashariya da sauransu wannan shine abin da ke cikin su wa manafi'u nas amma dai akwai kuma wasu abubuwa da ke amfanar da mutane mala yake bil lazza irin dan dadi da mashayin giya zai ji walfara da dan farin ciki da zai ji in ya sha giya wasu sun ce babu farin ciki babu menene eh, shan giya ko babu wani lazza wani dadin ɗanɗano a giya haka da ake cewa masha giya ma wanda suka san giya suna cewa giya ɗaci ne da ita ba magana daɗi kam ko burkutu ko na giyan wake ko wane ne wane ne duka ba ba wani daɗi aka ce wa da mal to wannan shine kusan yawanci doka ittifaki manafi dinan da ake nufi ana ana nufin da mal akwai dan samun dukiya masu sai da giya suna samun kuɗi musamman a wancan zamani mutanen makka yawanci giyan su sukan je sukan je sham sukan je syria da mashk suna babban wuri ne can su faro giya su zo nan makka su ciri ba da yawa suna samun kuɗi haka tata wani zai tashi baya da kokobo amma kuma ya ini yana yana miloniya ana haka na faruwa akwai irin wannan shine isabatul mali bila kaddin samun dukiya ba tare da wata wahalar a zo a gani ba fil kamri wal maisir amma ko ma menene ko da akwai dan wannan jin daɗi a cikin caca da kuma cikin shan giya a sani a sani wa ismuhuma zunubansu ko zunubin da ke cikin su ay ma anhu min al fasad abin da ke faruwa ta hanyar su na barna akbaru ai azam ya fi girma ya fi dan amfanin da suke samarwa musu tsayin nasihima malam yace walamma sami annabi hadha al-hukma a lokacin da sahabbai ko mutane suka ji wannan hukunci da yanzu Allah ya saukar cewa giya da tata akwai zunubi mai yawa cikin yin su ko da shan su amma kuma akwai abin da ke amfanar da mutane kaɗan a cikin da sahabbai suka ji irin wannan sharibaha qaumun wasu mutane suka ci gaba da shan giyar ba su bari ba a karun wasu kuma sun da suka ji an ce akwai zunubi mai yawa ko zunubin ta yari amfanin ta da yawa sai suka bari ila an da ayatul ma'ida wanda suka ci gaba da sha suka ci gaba da sha har dai lokacin da haramcinta na ƙarshe ya zo a suratul ma'ida يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام والأزلام رجل من عمل الشيطان To, wannan aya ita ce ta yi ne ta haramta giya haramci na ƙarshe. Allah ya ku wanda kuka yi imani, lallai giya kamar wal maisir wal ansab da gumata wal azlam da kayakin duba na mashirukai duka rijisun min amali shaitan. wasu daudodi ne ko wata dauda ce daga ayyukan da shaidan ya zayyana ko ya kawata wa mutane suke aikata suna kama abin kirki ne bu ku nisanci wannan abin da shaidan ya zayyana muku eh, bu ko da allakum tuflihun kai haka lalle za ku rabota insha Allah to mu dawo karatun mu malam yace wa yarju bi su'ali an nafaqati marratan ukhra a cikin ayat da Allah ma zai karanta yanzu siyakin alkur'ani ko Allah madaukin sarki ya sake dawo da tambaya game da ko me za a ciyar me za a ba da sadaka me za a ba da a matsayin kyauta bidillahi ya ala kaunin nasi ala awalin muktarifa domin ainuni akan cewa mutane sun kasance bisa halaye daban-daban fi awwalil amri a farkon lamarin musulunci ولبيان أن الصحابة سلموا كل القيادة لله كل القيادة لله domin kuma a mutane bayani cewa sahabbai fa sun riga sun sallama sun riga sun miƙa dukkan wani jagoranci ga Allah sai abin da Allah ya ce da su su yi shi za su yi shi yasa komai sai sun tambaya walin nabi ta sun miƙa jagorancin komai zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa wa yasaluna as'ilatan mukhtalifatan kaga suke ta tambaya tambayoyi daban-daban في أوقات mutanawwi'a a lokuta daban-daban شيء واحد wahidin cikin abu guda fa ألا saboda haka Allah sai ya ce to ka karanta ثم Allah ya ce yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar gurgudun na za su bayar za su ba da shi sadaka za su ciyar cikin duka dukiyoyinsu kashi nawa percentage nawa za su ba cikin abin da suka mallaka Allah ya ce to kullahum ga musu ya manzon Allah an fi ku al'afwa ba maganar percentage za a nan ban ana maganar kyauta da sadaka a'a idan za ku ba da kyauta ko sadaka an fiku al'afwa ku ciyar da abin da yake waje da bukatar ku ba sai ku tsere ta wa kawunan ku ba abin da yanzu ba abin da zai isa wannan kuma abin da ya rage kenan to daga cikin za ku dauka ku ciyar ai alfadila min alhaja abin da ya sauran daga haja ce za ku ciyar wala tunfiqu ma tatajuna ilayhi fa tubayyi'u anfusakum kada ku ciyar da abin da kuke bukatan sa yadda har za ku halla kawunanku ko za ku yasar da kawunanku za ku kuntata wa kawunanku wa fi qira'atin birrasi a wata qira'a qul al afwu ga musu abinda za ku ciyar din nan shine abin da ya rage bayan bukatar ku ta biya shine takbir huwa idan karanta shi qul al afwu idan karanta shi qul al afwu kuma babu tabbirin wannan gaya musu an ta kula ku ciyar da abin da abin nan eh, eh, eh, bayan bukatun ku sun kare abin da ya rage sai ku ciyar ko ku ciyar daga abin da ya rage kazalika ai kama bayyana lakum ma zikira kamar yadda Allah madaukin sarki yanzu ya bayyana muku hukunce hukuncin nan da aka ambata haka nan yubayyinu lakum al-ayat Allah ke bayyana muku ayoyi da Allah kuma ta tafakkaruna ko za ku zamanto wato za ku riƙa yin tunani game da girman Allah game da hukunce hukuncen Allah game da irin wa'idi da Allah ya yi da kuma wa'adi da ya muku wa'idi da ya muku idan kuka saba masa na gamuwa da azaba ko wa'adi da ya muku idan kuka masa da'a na samun aljanna na'am في الدنيا في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن يخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المسجد من المؤمن ولو شاء الله لأعمدكم إن الله عزيز حكيم ay bayyana Allah lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun Allah na bayyana muku ayoyi ko za ku yi tunani fi amri dunya wal akhirah game da al'amarin duniya da lahira gaba daya fatakhudhu bil aslahi lakum fihi ma ku rika amfani da abin da ya zama maslaha gare ku cikin al'amuran duniya da lahira din har yanzu ya tsaro na ka anil yatama suna tambayan kaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anil yatama game da marayu wa ma yalqawnahu min al haraj fi sha'nihim suna tambayan ka game da irin abin da suke gamuwa da shi wato na haraj na shiga harkar kunci game da abin da ya shafi sha'anin ah, marayu kun san lura da maraya yake maraya abu ne wanda yake babban al'amari saboda da in ataluhum ya asamu suna jin tsoro suna ga idan za ki rika cin abinci tare da su dukiyoyin da aka bar musu din nan za su ɗauka daga ciki su dawa abinci su ci da su da marayun gaba ɗaya ya asamu za su zunubi da irin da haka wa in azalu malahum min amwalihim idan kuma suka ware dukiyar suka riba ta da dukiyar su wa sana'u lahum ta'aman wadahum fa harajun ya zamanto su abincin su su kadai za a rika dafawa da abin da suka mallaka kawai nan kuma akwai kuntatawa har yanzu duk abun dai akwai eh, abin akwai abin nan ya kuma ba su da karfi da za su rika ciyar da marayun daga dukiyoyin da suka mallaka ko ba kowa ne yake da irin wannan karfi ba misali to ga amsar tambayar su Allah ya ce kul islahul lahum ya mutu Islahun lahum abinda za su yi shine kowa iya iyawar saurin kirata wa marayan da ke hannunsa a fi amwali ba ta kirata musu cikin dukiyoyinsu bitaniyatiha wa mudakalatikum wa mudakalatikum khairun min tarki zalika wato ga ya mutu abin da ya so shine kyautata wa marayun fi amalin cikin dukiyoyin dukiyoyinsu bi tanmiyatiha ta hanyar kokarin karar da dukiyar wato ta karu ba karar da ita ta kare ba wato ta hanyar ai kasuwanci cikin dukiyar domin ka samu riba ta haɓaka kokarin da za su yi kenan Allah ce wa mudakhalatukum khairun min tarki zalika wato ku kutsa cikin dukiyar maraya ta hanyar yin kasuwanci cikinta domin wato a tsare ta kada ta kare kar a ce kafin ma marayan ya girma dukiyarsa ta kare ko kuma yana girma dukiya tana karewa abu ya zama kuma bumbara ko ya girma kuma ya girma matsiyaci kaga abun ba daɗi amma idan ana kasuwanci da dukiyar ana renonta ana abin nan zai girma lokacin da isa yana cin wani abu sa'an nan kuma ana samun riba zai zai girma ya tarar da wani abu da yawa da za a bashi in kuma ko da ciyar da su kyauta shayar da su kyauta ba su wurin zama kyauta ka ci gaba da kula da dukiyarsu da abin nan wannan kuma alheri ne kan alheri amma ba wai wajibi ba ne wa in tukhaliduhum ai idan kuka cakuɗa dukiyarsu da dukiyarku ai takliduna faqatakum bi nafaqati abin nan bi nafaqatikum wato kuka ta da tsakanin abincinsu abinda kuka ɗauka wani abu na ɓangaren dukiyarsu da dukiyar ku kuka sayi abinci domin ku ci tare duk kwaɗu ku ci tare a matsayin famili guda wannan ma babu wani laifi matukar ana yin abun bisa tsari domin fa ikwanukum ai dan wanku ne su ai fa ikwanukum fi din dan wanku ne cikin addini wa min sha'ani laki an yuqalida aqa yana daga cikin sha'anin dan uwa ya zamanto yana lamarin sana'a ta kudin lamarin dan uwansa idan kun yi haka falakum zalika kuna da damar ku yi haka a shari'ance wallahi alamul mufsida amma kun sani duk abin ya zo zai koma ne ga menene karfin imani wanda ana bayyana muku dokoki ya rage naku lokacin da za ku yi aiki da dokokin za ku yi aiki da dokokin bisa zuciya ɗaya ku bi ka'ida ko kuma za a samu mai ha'inci idan aka samu mai ha'inci mai barna Allah ya san da shi idan kuma aka samu mutumin kirki da ya iya iyawarsa ba tare da wata barna ba shi ma Allah ya san da shi shi yasa Allah ya ce wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih Allah ya san mai barna li amwalihi mai barna da dukiyar marayu hmm da mukalatati ta hanyar cakuda wani bangare na dukiyar maraya da tasa a kai abinci domin su ci tare min al-muslih ya san kuma mai kyautatawa ai bihawa to dukiyar maraya saboda haka fa yujazi kullum minhuma kowanne ne za a masa sakayya da irin aikinsa mafarnaci za a masa sakayya da azaba sannan mutum mai ya shi kuma me za a masa sakayya da samun rahamar Allah da samun aljanna Allah bai bayyana muku komai bai ya da muku badun maraya na hannunku cewa za ku ciyar da shi ne kawai da dukiyoyinku ku da kuka mallaka sai wajen tambayi kunta ta muku ba domin ba kowanne daga cikin ku ya mallaki abin da zai iya ciyar da kansa ba har ya ciyar da marayu da ke hannayen saboda haka ya halatta muku kuna iya ciyar da su da dukiyoyinsu amma kuma ta hanyar kyakkyawan kyakkyawar hanya yana da kyau kuma har yanzu ku yi kasuwanci da dukiyar domin ta rika karuwa da Allah ya ga dama da ba irin wannan hukunce hukunce ko wannan doka zai baku ba ولو شاء الله لعنتكم ده الله قد ما سيك كنت تامكو لضيق عليكم بتارين المقالبة سيك كنت تامكو هرم تامكو تاكو تدوك يلكو تدوك يرمرا يا جباجا إن الله للي الله عزيز غالب على أمره ما يبواني كما يرنجاني أكن دكا من لما ريناس ديسا أجبا كان سامو الرنجاي سانا حكيم جنيني كما رينزو في سنعي تكين أي كنسا يحكم بما تكتبيه الحكمة duk wani hukunci da zai yi duk wata doka da zai bayar to zai ba da doka ne dokar da take tafiya da hikima ɗari bisa ɗari farattasi ulahu zaqatul bajar kuma duk wata doka da zai bayar to za ga cewa ikon ɗan adam yana iya ɗaukan dokar ƙarfinsa yana iya ɗaukan dokar yalla lahum harajun wa tabiqun saboda kar wani kunci ya same su ta hanyar dokokin da ko dokar da Allah madaukin sarki zai wajabta musu wa huwa alama ala ma tufidu kalimatu law sha'a wannan dalili ne akan abinda kalman nan ta lausha a take bayyanarwa min tifa'i muqaddimatiha na koruwar muqaddimomin abin nan shimfidar shimfidar ta domin da Allah ya ce wa rasha Allah ya anata kum ashe kenan ba zai wahal da ku ba Allah da ya ga dama da zai kuntuta muku kenan Allah ba zai kuntuta muku ba wannan yana kenan fadin da Allah ga dama zai da zai kuntata muku yana daidai da cewa Allah fa ba zai taba kuntata muku malai yace wa min al-umuri al yana daga cikin al'amura na harkar harkar zamantakewar jama'a ad-daruriyya na tilas lil hajat al-fardiyya saboda bukatun ɗaiɗaikun mutane hmm? menene azzawaj wa tanaku aure ana bukatan aure kowane mutum yana bukatan aure sai da abin da ba za a rasa ba ana samun kaɗan wataƙila cikin miliyon a samu ɗaya ko cikin wani abu mai kama da ka a samu ɗaya a samu namiji ne da fiye ba matsala a ba ruwan sa magana aure za a samu mace lafiyar ta lau babu maganar aure cikin ajandanta amma nan kaɗan ne amma mafi yawa da yaro ya fara balaga ya kusa shekara sha bakwai sha takwas shi kenan zai fara suna cewa yanzu mace yake so ya zanna da ita haka ita ma mace da ta san abin nan wannan shi ne wani abu ne kamar larura ga mutane harkar wato abokan zama na ta hanyar auratayya wa ma ta'allaqu bihi ma min hukmi al-hayri yana daga cikin al'amura na zamantakewar jama'a aure da abin da ke rate da harkar auren irin na hukunce hukuncin haila wanne fas da kuma jinin biki in akwai mace to lalle za a samu haila akwai mace za a samu biki suna iya yin ciki da haihu watsalat in akwai maganar aure ana ya samun saki lokaci kuma wata ajin zaujai ne da kuma mutuwar ɗaya daga cikin ma'auratan za a yi aure ana jin daɗi komi ana ga duk ana yan samu komai na duniya ana nan ana nan sai ga miji ya mutu ko mace matar ta mutu to duka wani uba suna bukatan hukunce hukunce aure shi kansa yana bukatan hukunce hukunce ko hukunci hukunci na shari'a a cikinsa haila tana da hukunce hukunce na shari'a jinin biki na da hukunce hukunce na shari'a saki na da hukunce hukunce na shari'a idan ɗaya daga cikin ma'aurata ya mutu akwai hukunci hukunce shari'a su gado su ta kaba su wane ne wane ne gasna saboda haka fa la budda fi bina'i mujtama'in jadidin min bayani kulli hadhihi al-umur kenan babu makara cikin gina wannan sabon society na al'ummar musulmi wato ai bayanin wa'annan al'amura da hukunce hukuncinsu. ala hazzu ma shar'a Allah gurgudun yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta wannan shi yasa fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa la tankihu mushrikati hatta yu'min wa la amatun mu'minatun khayrun mushrikatin wa la wa'tabatkum ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبهم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة بالمغفرة بإذنه وتفكر آياته نعم ولا تنكهوا kada ku auri ai ta tazawwaju ayyuhal muslimun ya ku musulmi maza kada ku auri al mushrikati mata mushrikai ay alkafiratu ay alkafirati kar ku auri mata kafurai min ghairi ahli kitab ba dukkan mata kafurai ne aka ramta muku aure ba a'a kafurai mata waɗanda ba ahlul kitab ba waɗanda ba yahudawa ba waɗanda kuma ba nasara ba amma kafurai mata yahudawa da kafurai mata kiristoci wannan halal ne ku aure su in kuna bukata tare da ka'ida kamar yadda shari'a ta fiɗa su zaki da sauransu saboda kada ku aure mushrikai wato wayanda ba alul kitab ba hatta na sai sun imani tukun wala amatun mu'minatun wallahi mu'mina ko wanda mu'mina a idanun shari'a a wurin Allah khairun min mushrikati ta fi mushrika iya ya saba kuta ba mala ya ce a cikin wannan aya ko a cikin wannan jumla da muka saurara yanzu fihi raddun ala ta'yibi man tazawwaja ama akwai mai da martani daga wurin Allah akan mutumin da ya aibanta wanda ya auri kuyanga wanda ya auri baiwa to da ka auri kafura ko da ita ce sarauniyar duniya gara ka auri kuyanga wa tarbibi fi nikahi mushrikatin hurra Rabbi ne har yanzu da wanda ya kusa wanda ya auri kuyanga kuma ya kadaitar da wani kan auren mushrika diya wannan ayat wannan jumla ta tana maka raddi Allah ya ce walau ajabatkum ko da kuwa wannan mushrikar don za ka samu mushrika mai bin addinin hindu biloniya ce ya yi mai ilmi ce abin nan professor ta ko ta yar japan tana da ilmi tana da kuɗi ko ta yar china mushrika abotan gumaka amma duka shirme ne gara ka auri yanga wata yar kauye da abin nan a mun shari'a wannan ya fi da ka auri wanta. duk wayewar ta haka na duniya wayewa irin ta duniya shine Allah ya ce walau ajabatkum ko da wannan ka mushrika din ta katar da ku jamaliha saboda kyawunta kyawun fuskarta kyawun jikinta wa maliha da kuma dukiyarta وهذا hadha بغير الكتابيات ما لا يتي شيخ محمود Mahmud Bumi kenan wannan duka da aka ce mushrika mushrika din nan an kebance banda fa alul kitab domin su ma nazara ai mushrikai ne ba su ma suna cewa ubangijin su shine Jesus ba mushrikai ne su ma da su ma suna shirka ne to amma ba dukkan mushrikai ne aka haramta ba ba dukkan kafirai ne aka haramta ba an halatta wuri mashirukai yahudawa kafirai yahudawa da mashirukai nasara kafirai nasara A matar ka ce za je cocin ta da safe sai wankan da da dauki cocin menene littafin ta da cocin ta aha bible da littafin ta ko ka ce babu wani matsala a shari'ance an fahimci abin yawon malam ya ce su alal kitab kam ayar karshe ayar suratul ma'ida ta halatta auren su inda Allah ke cewa wal muhsanatu من na أوتوا الكتاب إلا الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مسلمين غير ولا متخذي أخدان ومن يكفر بإيمان فقد حذر wannan aya ita ce aya ta biyar cikin suratul ma'ida inda Allah ke cewa yau ma'uhilla lakum at-tayyibatu a yau an halatta muku daɗaɗan abubuwa ya ku al'ummar musulmi wa da'amul ladina utul kitaba lakum hakanan abincin waɗannan da aka ba su littafi yahudawa da nasara halal ne gare su Waɗa mukum illallahum ko ma abincin ku halal ne gare su wal muhsanatu min al mu'mina min al wal muhsanatu min al mu'minati ko haka nan an halatta muku wato kamammun mata kamammu za a ce masu kamun kai ba abinda nake nufi kenan ma hausar ba ta yi ba ku fahimci dai abin da nake son ce kenan wal mutaratu wato kaman mu za a ce ko to da kaman mu mata wato masu kamun kai ne na na musulmi hmm? halal ne a gare ku wal mutaratu min alladhina utul kitaba haka nan wato masu kamun kai na daga yahudawa da nasara su ma halin ne gare wal mutanatu min al mu'minat wal mutanatu eh, min allazina utul kitab min qablikum mu'minina ko idan ataytum ujurahunna idan kun ba su sadakin su duka mata mu'minai eh, abin nan mu'minai da mata kiristoci da ahlul kitab auren su ba halatta sai ne sai da sadaki shine idan ataytum ujurahunna amma ba wannan duka sai kun ba su sadakin su na kuna masu kamun kai wato saduwa da su ta hanyar aure غير مسافرين ba wai saduwa da su ta hanyar zina ba wala zai addan ko kuma rike su a matsayin girlfriend ko boy eh, girlfriend za a ce ko ba daidai bane wannan sai ta hanyar aure to wannan aya wanda sune ayoyin karshe karshe wurin sauka da shi ne. da wannan aya ta biyar suratul ma'ida kamar da maluma suka ce kamar da shi ma sai abubakar mahmud gume yake bayani yanzu tafsirin sa muke karantawa shi ya fidda yahudu da nasara matan yahudawa da matan nasara cikin wala tankul mushrikati hatta yu'minna yawwa to an ce ko maza kada ku auri mata mushrikai ko masu bautan gumata kenan masu addinin hindu masu addinin buza masu addinin sauran addinai na gumaka na kabilu daban-daban su hukuncin ɗaya ne su to wala tunkihul mushrikina kuma waliyan mata ubanni ko waliyai da suke tsayuwa matsayin ubanni kada ku aurar wa mushrikai maza masu bautan gumaka wannan kam har da masu yahudu da nasara domin ya kamata a fahimci wannan a aure an halatta wa musulmi namiji ya auri mace kirista ko mace da yahudiya amma haramun ne namiji ba yahudu ko namiji kirista ya auri mace musulma haka Allah hukunta abin kar wani ce zai kiyasi yawwa don ana samun irin wa'annan wani ya sha bokonsa da jahilcinsa ko kuma ta sha bokonsa da jahilcinsa ce ta wayi ga mijina mijina fasto ne ba ina addini na na addinin sa malam ce a ce kina addinin ki dai amma kuma kuna zina na'am wala tunkihu al-mushrikeen kar ku aurarwa mushrikai ayar kuffar kada ai wala tunkihu al-mushrikeen al-kuffar al-mu'minati kada ku aurawa mushrikai maza kafurai kenan kada ku aurar musu da muminai mata hatta yu'minu sai sun imani tukunna ku sani ya ku waliyai wal abdul mu'minu wallahi bawa namiji mumini ko bawa mumini khairun min mushrikin alherinsa ya zarce ne ba kusa ya zarce mushriki ko da shugaban duniya ne walau ajabakum ko da wannan mushriki ya kayatar da ku limalihi saboda dukiyarsa wa jamali da kuma kyawun jikinsa ula'ika waɗannan da aka ambata ai ahli shirki ma'abuta shirka yad'una ila nar suna kira ne zuwa ga wuta ko suna kira da bakunansu ko suna kira ta hanyar ayyukansu ai bi du'a'in ko ila al-amal al-mujib saboda kiran kira zuwa ga aikin da ke wada ta shiga wuta wanda ke kira zuwa ga aikin da yin sa ke wadda ta shiga wuta tamkar yana kira ne zuwa ga ina zuwa ga wuta fala ta ne ku munakatun munakatun saboda haka auratayya tsakanin su eh, tsakanin ku da su baya baya dacewa wallahu shi kuma Allah madaukakin sarki ya da'u yana kira ne ala lisani rusulihi yana kira a bisa harshen manzanninsa ila aljanna zuwa ga aljanna wal da gafara ai al'amarin mujibi lahuma yana kira zuwa ga aikin da ke wajabta shiga aljanna aikin da ke wajabta samun gafarar Allah maɗaukacin sarki bi iznihi da izininsa ai da shari'arsa wa ma amara bihi wa ma da abin da ya hana ko da abin da ya umurni da kuma da abin da ya hana fatajibu ijabatu tunda Allah yana kira ne zuwa ga aljanna a bisa harshen manzanninsa tunda Allah yana kira ne zuwa ga samun gafara a bisa harshen manzanninsa to kenan fatajibu ijabatu ya zama wajibi a amsa masa domin alheri ne a amsa masa bi tazwiji awliyahi ta hanyar aurar da masoyansa ga wanda yake aurar da su wa yubayyinu ayatihi lin-nas kuma shi Allah madaukin sarki har kullum yana bayyanar da ayoyinsa linnasi ga mutane la'allam yatadhakkaruna ko za su wa'azantu ay yata'izuna za su wa'azantu ay annahu sallallahu alaihi yad'ukum ila dhalika bi'ilamihi iyyakum sabila Allah na kiran ku zuwa ga wannan ta hanyar yadda yake sanar da ku wato hanyar Allah din na'am ويسألونك عن المحيض قل هو أذى

wa yas'alunaka 'anil mahidi kuma suna tambayar ka game da almahid ko suna tambayar ka game da haila ne ne hukunci hukuncin haila ne hukuncin haila shine ayal haila mahid din yana yin aukan ma'anar abin da ake kiransa haila kenan au matanihi ko kuma suna tambayar ka bigirin da haila ke fita lokacin da haila ke fita daga wannan bigire ya ta'amuri da shi yake ai ma za yi fa'alu din nisa'ihi me za yi da mata a lokacin haila ko a wannan bigire a lokacin da haila ke gudana cikinsa kul ka ce huwa azan ai kazar ta ce haila kazanta ce a wannan lokaci ko bigiren ta ne a wannan lokaci au mahalluhu yuzi man yaqrubuhu yana cutar da duwan ke kusantar sa saboda haka fa'tazilun nisa ku kaura cewa mata ay utruku na ku bare takun mata Ilmahiri a lokacin haila ay waqtihi a lokacin haila aw makani ko a bigirin da haila ke fita lokacin da haila ke fita wala taqrabuhunna kada ku kusance su bil jima'i ta hanyar jima'i hatta yatuhurna بسكون الطاء يقهرنا على أول الطاء دينا حرف يسون قرشكا قد تجنين هاي لن يأينك وبتجديدها أو تجرى ما أنا أترم تاجتها أن يريوا قاعد نشد أتي حتى يطهرنا حتى يطهرنا wato ko da tasdidiha wal ha'i da kuma ta hanyar yi wa qadin nan shadda da kuma yi wa ha'in ma shadda yataffarna wa fihi idghamu ta'i idan muka karanta shi yataffarna a ciki kenan akwai nutsar da ta cikin tso domin asalin yadda za a karanta asalin larabci shine hatta ya taɓa hatta ya saboda haka sai muka nutsar da tarin cikin tsaya sai muka ce hatta ya fafarna shi ne ko ma'ana abin nan hatta ya tsahurun an hatta ya tsafirna ba da yanka bayi har sai sun yi wanka bayan ne bayan jinin hailan ya yanke fa'iza ta tsaharna to idan suka yi wankan hmm? kuna a sa ya ko jinin hailan ya yanke tukun idan ya yanke yi fa iza na bayan ya yanke in suka yi wanka da shi ne zance mafi inganci tare da su ba halatta don jinin ya dauke ba tare da an yi wanka ba kenan ka karanta da cewa wala karabu hunna hatta yatahurn kada ku kusance su sai jinin hailan ya yanke yi za ta harna idan jinin hailan ya yanke suka yi wanka to fatuhunna ku zai ke musu da jima'i saboda jima'i min haisu amarakumullah inda Allah ya umarce ku ku sadu da mata ba wani wannan ba ayata ko nubi yi fil haidi kenan wa huwa al-qubul ku sadu da su ta gaba ta gaban su wala ta wala ta ta'adduhu ila ghairi kada ku ketare wannan zuwa ga wani wuri daban kamar da yan luwaɗi ke yi inna Allah lalle Allah yuhibbu yana son at-tawwabina masu yawan tuba wa inna Allah lalle Allah yusibu yana ba da lada wa yukrimu yana girmama at-tawwabina masu yawan tuba yana zunub da zunubai har yanzu wa yuhibbu yana son al-mutasirina masu tsarkaka masu tsarkaka kawunan su masu tsarkaka tufafin su min al-azdari daga dukkan min al-idiyani bi ghairi al-ma'ata ta hanyar wato suna tsarkaka da suna tsarkaka daga zai cewa mata a wurin da ba wurin zai cewa ba ba ta saduwa da iyalinsu ta dubu ta bayansu aw mu jama'at mata haid haka nan ko ba ta tarawa da mata dukkan da suke cikin haila aw mutu tutahirina ko ko Allah na son mahaifar kuwa mahaifar ka da ruwa na janaba bayan sun yi janaba wal ko kuma sun samu ƙaramin kare wa karra qawluhu ko yuhibbu ya yi ta mai ta yuhibbu din da yace inna ko inna la yuhibbu tawwabin yace kuma ibnu mutahirin bai bai ta da tsaye ba bai ce inna la yuhibbu tawwabin wal mutahirin ba ne mahabbati wannan don abu da maka abin da ke wajabta mahabbar ko ne daga cikin yana zaman kansa yana wajabta soyayyar Allah ga mai yinsa tuba tana menene tana sa Allah ya so mutum barkata tana ta me tana ta Allah ya mutum ta muna ga mun kawo karshen karatun mu muna fata Allah ya taimake mu ya tausaya mana mu yaki da hukunce hukuncin da muke saurarawa abin nan muke sauraron bayanan su daga cikin littafin sa da kuma sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam